salatu wassalamu ala nabiyar karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man da'a bi da'awatihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul qasas jiya mun kwana ƙarshen aya ta saba'in da bakwai kisar karuna da kuma irin yadda karuna ya wuce gona da iri a bayin Allah da yadda ƙaruna ya wuce gona da iri a kan addinin Allah kamar yadda muka karanta a jiya cewa ƙaruna yana daga cikin mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam wato ƙaruna shi ma ɗaya ne daga cikin jama'ar banu isra'il inda karuna kana min kaumi musa allah ce karuna yana daga cikin jama'ar annabi musa ɗaya ne daga cikin jama'ar banu isra'il amma maslaha irin ta rayuwar duniya neman duniya ta sa ƙaruna ya haɗa kai da gwamnatin fir'auna wadda ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin fir'auna shine a kawar da banu isra'ila a bayan ƙasa ɗaya daga cikin manya-manyan manufofin gwamnatin fir'auna shine a kawar da banu isra'ila a bayan ƙasa mun karanta irin yanka 'ya'yansu maza na rashin arziki da aka yi ta yi baji ba gani yadda aka bautar da banu isra'ila ba dare ba rana amma duk wannan abin da aka yi wa banu isra'il karuna bai ta haka ba ya je ya haɗa da gwamnatin fir'auna duk da wannan faɗa da take yi da jama'arsa malaman tafsirin alkur'ani suka ce ai kasantuwan karuna a cikin jama'ar annabi musa ba ma ya taƙaita ne kawai akan wai ƙaruna ɗaya ne daga cikin jama'ar banu isra'ila ba asali ma ɗan uwa ne na jini na annabi musa alaihi salatu wasalam domin ɗan babban annabi musa ne da baban karuna da baban annabi musa alaihi salatu wassalam wani da kani amma maslahar rayuwar duniya ta ja karuna ya je ya shiga cikin waccar tawaga da ba abin da take da shi na manufa sai a yaƙi al'ummarsa a yaƙi mutanensa a yaƙi aƙidarsu a kau da su a bayan ƙasa jama'a kun fahimta kamar yadda muka faɗa malam abakar da za'iri ya ce wannan alaka da karuna ya jingina da banu isra'il wannan alaka da karuna ya jingina da fir'auna da mutanensa da wannan hanyar ya fara samun kuɗin da ya zama kazazumin mai kuɗi da wannan dukiyar jama'a mun fahimta saboda su fara mafi muni ta tabbata da wanda bai da manufa na kishi akan al'ummarsa ko kuma kishi akan addininsa asara mafi muni ta tabbata akan wadda bai da kishi akan al'ummarsa ko kishi akan addininsa ya yi asara wanda ya ɗauka cewa shi idan bukatarsa ta biya ko da addininsa da al'ummarsa za su shiga cikin halin kakani kai ba damuwarsa ba ne wannan sannan duk nasarar da addininsa zai yi duk nasarar da al'ummarsa za ta yi matuƙar shi ba zai amfana da wani abu a cikin nasarar ba to yana ganin ba abu ne da ya kamata ya ba da goyon baya mu wannan nasarar ba to irin waɗannan mutane ba sa gamawa da rayuwa lafiya Allah ya ce inna karuna kana min qaumi Musa ga alaihim lalle karuna yana daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salatu wassalam ma'ana ɗaya ne daga cikin jama'ar banu Isra'ila fa baga alaihim ay tajabbara alaihim shi ma sai ya zan ɗaya daga cikin waɗanda suke kama karya wa banu Isra'ila sai ya haɗa kai da jama'ar Fir'auna aka zo ana taka mutanensa ana walakanta mutanensa abu na farko da Haruna ya fara shine duk abin da banu Isra'ila suka shirya ashe labarin tafiyarsu manufarsu ta wajen karuna take kulla wa gwamnatin fir'auna duk abin da suka haɗu suka zauna su an gani musu suka tattauna a tsakaninsu kan abin da ya shafe su makomarsu manufofinsu to take fir'auna zai samu labari ta hannun karuna ta irin waɗannan hanyoyi ta irin waɗannan hanyoyi karuna ya yi amfani da damar da yake da ita har ya samu ya shiga cikin gwamnatin fir'auna jama'a mun fahimta to Allah ya ba karuna dukiya dukiyar karuna ta zama dukiya ta a faɗa a ko'ina domin Allah da kansa a cikin alkur'ani ya ce mun bashi dukiya wa na hu minal kunuzi Allah ya ce mun bashi taskoki na dukiya ma inna mafatihahu wadda mabuɗan waɗannan taskokin latanu'u bil usra ulil zai yi nauyi wahalan ɗauka majama'a gwaraza mazaje ma'abuta ƙarfi zai ba su wahala su iya ɗaukan wannan taskar jama'a mun fahimta kun ga kuma dai dukiya ta kai dukiya Allah ya ce mabuɗai na taskokin ƙaruna zai yi nauyi wa jama'a masu yawa ma'abuta ƙarfi ɗiban mabuɗan taskokin ba ɗiban taskokin ba iskada da mu la tafra mutanensa sai suka same shi suka ce mishi ƙaruna karkai alfahari karkai amfani da wannan dukiya da Allah ya baka ka ce za ka cutar da bayin Allah inna Allah la yuhibbul fari Allah bayi son masu alfahari a cikin rayuwa Allah bayi son kika ma kariya a cikin rayuwa wa bitaki fi ma ataka Allahu akhirah ka nema da wannan abin da Allah ya baka na dukiya gidan lahira ma'ana ka nemi kiyamata ka kyautata makwancinka da wannan dukiya da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya amma dai kar ka manta da rabonka na rayuwar duniya ma'ana abin da Allah ya halatta maka ka yi amfani da shi a dukiyarka to ka yi amfani da shi amma dai ka yi kokari dukiyar nan ka tare da ita wa ahasin kama ahsanallahu ileka. ka kyautata ma bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata maka ya maka baiwa ya baka dukiya to kai kuma ka yi amfani da dukiyar wajen taimakon addinin Allah ka yi amfani da dukiyar wajen taimaka wa bayan Allah wala tabgil fasada fil ardi kar ka nemi yin barna a bayan kasa da wannan dukiyar kar ka don Allah ya baka wannan dukiya ka ce za ka yi amfani da ita ka taka bayan Allah ko ka ce za ka yi faɗa da addinin Allah inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai son mabarnata jama'a mun ji nasihar da mutanen karuna suka ma karuna mun ji kuma irin abin karu da ya sa kansa a ciki cikin rayuwa mun fahimta ko to da yawa irin waɗannan mutane a cikin al'umma dukkan abin da zai taso dukkan abin da zai taso maslahar su ita ce maslaha in dukkan al'ummar su za ta fada cikin halin kakai wallahi ba damuwar su bane fadawar al'ummar su cutuwar addininsu a duk irin halin da zai shiga su in bukatar su za ta biya to za ta biya Allah ya sa mu dace to bayan sun ma karuna nasiha bari ku ji abin da karuna ya ce musu sai Allah ya ce من من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون sai aruna ya ce musu innama utituhu ala ilmin indi ilimi na da nake da shi a kan sanin harkar tattalin arziki wannan shi ya fara samu wannan dukiyar wani Allah ne ya bani wani yaya aka yi na samu wata baiwa ce ya ce a innama utitu iyaka an bani wannan dukiyar ne ala ilmin indi duka ilimin da ke gare ni na sanin harkar tattalin arziki ya ce shi yasa na samu dukiyata babu wata aya ko hadisi da za ku jawo min kun ja ya faɗa domin dama galibin mutane idan Allah ya ni'imtar da su ni'ima irin ta rayuwar duniya da suka yi kokarin kore baiwar Allah a cikin ni'ima din haka ne ko baka ba haka ne idan kujera ce ta mulki ya hau idan kaga za a kawo Allah akan kujeran to za a cuce ku ne amma idan ba za a danne ku bane ba za a ambaci Allah ba jama'a kun fahimta idan aka zo aka yi maguɗin zaɓe aka yi turmukil aka yi duk abin da aka yi to yanzu idan ana so a yi magana da ku in kuna so ku ce an yi makudin zaɓe abun sai a jawo muku tutul mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tuqizu man tasha'u nan don a gaya muku wai Allah ne ya bashi mulkin amma in ba za su kare gwamnatin bane wajen gudanar da ita su ba su bukatan Allah ya sa musu baki aiki a gwamnatinsu babu wani abu guda ɗaya da za su yi wanda za su nemi to yau mu yi wani abu da Allah ya ce babu ruwan Allah a gwamnatinsu babu ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gwamnati idan ka ji ana jawo ayoyi daga gwamnati to za a yi amfani da ayar ne domin a cutar da ku idan gaskiya ne util mulka man tasha'u ne kai ma ne dan kayan kayar da Allah ke bada mulki don me kake kiran mutane ka ba su kuɗi ka bari man yayi tutul mulkan haka ne ashe tun da kake kiran mutane kana bin su lungu lungu kana raba omo kana raba sabulu kai ma baka yarda Allah shine tutul mulka ba haka ne ko ba ka bane haka ne sai ka nema bisa ka. mutane su kalle ka su kalli aƙidunka su kalli manufofinka su zaɓe ka amma ta yi amfani da talaucin mutane ta yi amfani da rashin mutane ta yi amfani da tsoron mutane an ɗora wani a kansu kuma a ce tutul mulka manta tasha'u ne wannan ba da yake da kamar ɓarawo ne ya je ya sato kuɗi shi ma sai ya ce wa tarzuku man sha'u me bambanci babu barawo ne ya saci kudin jama'a ko ko dukiyar su hanyar fashi da makami ko kudin gwamnati ya tsima shi ma in yi gida ya ce Allah wa tarzuqu man tasha'u Allah na azurta wanda yake so kai zaka ce ƙarya ne eh haka ne Allah ya ce abin ma'ana jama'a karke da kai alfahari da duk wani abin da Allah ya baka a rayuwa idan baiwa Allah ya maka wata ni'ima ya maka kai kwararren likita ne ko kai kwararren tela ne ko kai wani kwararren injiniya ce ka mai da al'amarin zuwa ga Allah wannan baiwa ne na Allah karka dauka ilimin kai kai ka wannan wajen haka ne ko idan ofis Allah ya baka abin da kake da shi na jari ko ƙarfin tattalin arziki kar ka yadda ka yi alfahari da shi akan bayin Allah amma ka nuna wani zaɓe ne na Allah ya zaɓe ka yi fifita ka da wannan dukiya wannan za ka gama lafiya in Allah ya yadda. kana sai yace ma utitu ala ilmi indi ilimin da nake da shi yasa aka bani wannan dukiya Allah sai ce a wannan awalam ya alam inna Allah ka halaka min qablihi min al-quruni Allah yake to karuna bai sani bane Allah ya halakar da al'ummomi kafin sa man huwa ashaddu minhu quwwa waɗanda sun fi shi karfin jiki da karfin damka wa jam'an wanda sun fi shi karfin tattalin arziki ai wa aksaru jam'an lil mali sun fi shi tarin dukiya Allah ce bai san mun kashe waɗanda suka fi shi karfin tattalin arziki kafin sa bane التي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون التي مجرمين إذا الله يظهر كذا سبيت بين سدم إذا سكر نفو بيت بين سدم يفكي إليه كذا إن أمس وأزي idan azabar ta zo ba ta kawai dirka ce su take ba tare da an musu magana ba Allah ya samu dace to sai Allah ya ce fa'ala 'ala إنه وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الله يسير فخرج على قومه في زينته وترى قارون sai ya fito cikin mutanensa ya taɓa ado ya yi kwalliya ya hau abin hawa na ƙasaita ga fadawa da in abin yarima a shafi'a duka an yi ado ana bin karuna da ala kaunihi fi zinatihi Allah ce karuna sai ya fito cikin mutanensa ya taɓa ado ya yi kwalliya da kaya da asaita alal ladina yuriduna alhayata dunya waɗanda suke nufin rayuwar duniya ma'ana yan duniya da suka ga karuna sai suka ce ya laita lana misla ma uti karun suka ce kai tanmu ina ma da mu ma mu samu irin abin da karuna yake da shi ina da mu ma a ba mu arziki a ba mu wadata irin wadatar da karuna yake da shi hula ladu hazin abin lalle karuna yana daga cikin ma'abuta rabo mai girma Allah ya zaɓi karuna ya ɗaukaka karuna ya ba wa karuna matsayi mai girma a duniya jama'a kuna jin abin da mutane suka ce kamar kai ne kaga wani da jibiya wuce ka ce wuce zangi eh, <laughs> eh, lokacin da suka ga karuna da wannan ado da dukiya da wannan kaya na kasaita alal ladina yuridun alhayatad dunya sai yan duniya suka ce waɗanda manufar su rayuwar duniya ya laika lana misla ma utiya qarun kai tan mu ina da a ce mu ma muna da irin abin da aka bawa qaruna innahu ladu hazin abin lalle qaruna yana daga cikin masu manyan rabo a rayuwa Allah sai ce wa qalal ladina utul ilma sai waɗanda Allah ya ba su ilimi sai malaman su sai suka ce musu wailakum kaitanku thawabul lahi kairun liman amana wa Amina saliha sakamakon da Allah zai bayar a ranar alkiyama ma wanda yayi ya yayi addini ya bauta ma Allah tsakanin shi Allah khairun shine mafi alkhairi liman amana da wanda yayi imani wa Amina salihan ya aikin kwarai wala yulqaha illa sabirun kuma ba wadda ake riskar da su da wannan matsayi na alkiyama wannan sakamako na Allah a ranar alkiyama sai waɗanda suka yi haƙuri da jajircewa akan Allah kun abinda malamai su gaya musu yana daga cikin aikin malamai a cikin al'umma duk lokacin da wani ya je ya dafa wata gaba da ka tabbatar sanadiyan dafa ta zai faɗi ka yi sauri ka je ka fauce hannunsa kar ya faɗi lokacin da malamansu suka ji suna fatar ina da Allah ya ba su irin abin da ya ba makaruna Allah ce wa ƙalar na utul ilma sai malamansu sai suka ce musu wai da kun kaitanku kar ku fatar irin dukiyan karuna sawabun layi khairun abinda Allah zai muku tukuici na yin addini a ranar alkiyama shine mafi alkhairi liman amana ga wanda yayi imani wa amila salihan ya aikata aikin kwarai wala yulqaha illa sabirun amma ku sani wannan sakamako da Allah zai bayar ba wanda za a riskar da shi da wannan sakamako sai wanda yayi hakuri ya ci jarrabawa akan bin Allah yayi hakuri akan yin addini to shine yake samu kun ji abin da malaman suka gaya musu idan aka ce malami in aka ce malami mai aiki da karatunsa ne malami وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث idan aka ce malami a cikin alkur'ani ko kaji an ce malami a cikin hadisi to malami ne da yake aiki da karatunsa ba haka Allah yake innama yakhshallaha min ibadihi ulama Allah yake a cikin bayina iyakar waɗanda suke tsoro na Allah yake malamai so malaman da suke aiki da karatu yake nufi ba malamai wadda suke iya likirabi ba kawai jama'a mun fahimta saboda ka wajibi akan mai kira zuwa ga Allah mai neman ilimi ɗalibi wanda yake sauraron karatu abin da ke wajibi akan sa shine jin karatunsa da kafa domin Allah ya rufa mishi asiri a duniya Allah ya rufa mishi asiri a lahira jama'a kun ga yanzu malaman su suka cece su daga abin da suka so su fada ciki jama'a mun fahimta to sai Allah ya ce فما كان وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون الله يتيم فقصفنا به وبداره الأرض أي فقصفنا الأرض به وبداره الله يقول sai muka kispe ta da karuna da gidan karuna da dukiyar karuna duka a cikin kasa fama kana lahu min fi'atin yansuru lahu min dunillahi Allah yace kuma ƙaruna sai ya rasa waɗansu jama'a da za su taimake shi lokacin da za mu haikar da shi koma bayan Allah wa ma kana min al-muntasirin haruna ya zan kuma bai zam daga cikin waɗanda suka iya taimaka ma kansa da kansa ba in ji Allah ba wanda ya taimake shi Allah yake kuma shi bai iya taimaka ma kansa ba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bi amsi yaqulun Allah yace sai gashi an wayi gari waɗanda suke fatar matsayin karuna a jiyan nan yaquluna suna cewa ba ga san waɗanda suke cewa ya laita lana mislama ute karun ba kai mu ina ma da a abamu irin abin da aka ma karuna malamansu suka gargaɗe su suka ja musu kunne Allah ya ce wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bi amsi quluna sai ga waɗannan mutane Allah ya ce sun kasance waɗanda suke fatar ina da suna da matsayi irin na karuna ajiya suna cewa wai ka anna Allah rizqi liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir suka ce o oh, sai haka Allah ke shimfi arziki ma wanda yake so daga cikin bayinsa malala lokacin da yake so kuma ya daɗe ta suka ce ashe haka Allah yake yi lokaci daya ya shimfida dukiya ma wadda yake so kuma ya kame ga wadda yake so laula an manna Allahu alaina lakasafa dina waɗannan talakawa suka ce idan ba jin Allah ya mana baiwa ba ya mana gata da waɗannan malamai na arziki lakasafa dina da da aka zo kisfe karuna da an haɗa da mu an kisfe mu baki ɗaya kun ga su sun amfani laula an manna Allahu alaina suka ce idan ba dun Allah ya mana gata ya mana baiwa ba la khasafa bina da mu ma an kisbe da mu wai ka annahu la yuflihul kafirun suka ce ta lalle kafirai ba ra rabauta har abada duk wanda ya bauta ta farkin Allah suka ce wallahi ba zai ci nasara ba abin da ya hana karuna ya amfani dukiyarsa ya rabauta a duniya ya rabauta a ranar alkiyama shine saboda ya butulce ma Allah ya kafirce ma Allah bai mishi ni'ima jama'a mun fahimta idan akwai wadda zai hada kai da annabi Musa zai haɗa kai da fir'auna saboda maslahar da yake samu to annabi musa yake kowa cancantar haɗa kai da gwamnatin fir'auna domin shi tun yana jariri fir'auna ke ɗaukan ɗawainiyan shayar da shi abincinsa suturansa wajen kwanciyarsa har sai da ya do shekara talatin a duniya fir'auna ke ɗaukan nauyinsa ran da fir'auna ya mishi gori to ba ni na riƙe ka ba alam nurabbika fina walidan yace alam nurabbika fina walidan murene ka a cikin mu a gidanmu a kan shimfidar mu kana dan jariri ba min ولبثت فينا من أمرك سنين ألم نربك فينا وليدا min فينا من أمرك ka kwashe shekara da shekaru ni nake ɗaukar nauyinka abinda ka aune ga annabi musu kenan annabi musa sai ya ce mishi ba ka وتلك نعمة تمنها علي وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل يتي فرعون ينزو wannan abin da ka ɗauki wainiya na da shi shi ne zaka goranta mini yace to ai wannan abin bai saka kana ya karya ba idan ka haɗa da cutar da banu Isra'ila da kai yace bayan ka bautar da ƴan uwana bayan ka kakkashe 'yan uwana bayan ka yanka yan uwana wata shi mai manufa yake a rayuwa don mai gidanka ya taimake ka ya maka gida ya maka mota ya maka duk abin da ya maka a rayuwa idan ya cutar da al'ummanka ƙarya ne a kwatanta cutar da jama'anka da mota da ba abin da annabi sai gaya kenan wa tilka ni'matun alayya waɗannan abubuwa da kamin baiwan su ka taimake ni da su shine zaka mun gori kan abbata bani isra'il bayan ka bautar da banu isra'ila sai me zan gani a abin da kamini har in makara bayan ka cutar da jama'ata ka cutar da ɗan uwana to amma karuna kuma ka duba dan rashin kafara dan kafara da rashin rabo shi kuma yana cikin banu isra'ilan ya fita ya je ya haɗa kai da mai cutar da banu isra'ilan Allah wajen nan nake lalace wannan ita ce manufa a rayuwa duk lokacin da ka ɗauka ita rayuwa ita rayuwa manufa ke jagorancinta ta zama rayuwa ta alkhairi wani abun za ka yi shi ne kudu da arewa gabar da yi baka da riba amma da ka yi abun ne don maslahar iyayenka wani abun ana yin sa ne don maslahar 'ya'yanka wani abun za ka yi shi ne don addininka wani abun za ka yi shi ne don mutanen angonku shi sa ka ga zan Allah ko aikin gayya ake yakan fi so ya yi? amma in ka ɗauka kai ba za ka yi wani abu ba sai ka leƙa ka ga kana da riba in ba ka da riba ba za ka yi ba kuma duk abin da kake da riba a ciki ko zai cutar da jama'a za ka je ka yi rayuwa ba za ta yi albarka ba jama'a mun fahimta rayuwa ba za ta yi albarka ba Allah ya ce wa asbaha alladhina tamallaw makanahu bi qawli yaqulun sai aka wayi gari waɗanda suke fatan matsayin karuna ajiya suna cewa wai ka annallaha yarsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir haka Allah ce shimfida da arziki ma wanda yake so daga cikin bayinsa kuma ya kame daga wanda yake so laula an manna Allahu alaina la kasafa bina suka ce idan ba Allah ya mana baiwa ya mana gata ya taimake mu ba da mu ma an ritsa da mu da lokacin da za a kisa karuna da an kisa da mu wai ka annahu la yuflihul kafirun kuma tabbas kafirai ba sa nasara a rayuwa baki daya Allah ya samu dace sai Allah ya ce tilka darul Allah ya ce tilka darul akhiratu Allah ya ce kun ga gidan lahira aljanna makoma na karkace a ranar alkiyama naj'aluha Allah ya ce muna sanya ta ne na naj'aluha Allah ya ce mun yi bukin ta ne lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba su sha'awan su yi kama kiya a bayan ƙasa, waɗanda ba su sha'awan fasadi a bayan ƙasa. Allah ya ce lahira aljanna makoma na karkace Allah ya ce mun yi tanadi ne ga waɗanda ba 'yan kama karya ne a bayan 'yan ƙasa ba la yuriduna uluwan fil ardi ay tadabburan fil ardi wala fasada kuma ba su sha'awan fasadi a bayan ƙasa kar Allah ya maka arziki ya wadata ka da dukiya ta zo kana gina sinima a cikin al'ummar musulmai karka dinga samar da wuraren barna Allah ya ce to bayin Allah waɗanda muka yi tanadin lahira don su muka shirya musu aljanna don su Allah ya ce ba su bukatan cutar da bayin Allah sannan kuma ba su bukatan fasadi a bayan ƙasa wal aqibatu lil muttaqin ki karshe nagartacce Allah ya ce yana ga masu tsoron Allah Allah ya samu a cikin su Allah ya ce man

falahu ashru amsaliha Allah ce duk wanda ya zo da aikin alkhairi to za mu ninka mishi goman aikin alkhairi inji Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mi'raji ya je karbo sallah bayan ya dawo sai ya zo ya gamu da annabi Musa sama ta shida domin kama duka ya wuce waɗannan annabawa bayan ya karɓo sallah ya dawo sai ya zo ya gamu da annabi Musa annabi musa sai ya ce mishi muhammadu menene allah ya baka na aike zuwa ga al'umman kai na karɓo sallah a salatu imaduddin annabi musa ya ce mishi sallah nawa allah ya baka ya ce allah ya ba mu sallah hamsin kullum annabi musa ya ce mishi muhammadu ka koma ka je ka ce a yace na samu wakil experience akan banu isra'ila yace za ka je kai turnuku da mutane ko ko koma ka je ka ce ayi annabi sai koma ya san annabi musa ai ya saka gwarmaya shi da yayi da su karuna yace mishi na karanci mutane akan banu isra'ila yace mishi ka koma ka je a haji ya koma ya ce Allah muna neman alfarma a rage mana yawan waɗannan salloli Allah ya ce mun rage goma ku je ku yi arba'in ya dawo annabi Musa ya ce nawa aka rage ya ce goma ya ce wallahi ka koma ya ce wallahi ka koma za ka je ku yi turnuku da mutane annabi ya koma aka rage goma ya dawo annabi Musa ya ce ka koma ya koma aka je aka rage suka dawo ashirin annabi Musa ya ce mishi Muhammadu ka koma ya koma aka je aka rage kuma ya ce mishi Muhammadu ka koma ni na san mutane aka ji shawara ta annabi ya koma aka je aka rage jar sauran gare dawo ya ce ni fa ina baka shawara da za ka koma a rage ya ce yanzu kan ni ma ina cin kunyan Allah Allah sai ya ce mishi to shi kenan لا يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي magana أنا بظلام العبيد الله يقول إني مكان أبانا أقوى تند أصلي na rubuta sallah hamsin kuma duk wanda ya yi za a bashi ladan sallah hamsin Allah ce ku je ku yi biyar zan dinga biyan ladan hamsin. Ke wallahi. duk sallar azhar da kai guda daya duk sallar la'asar da kai waɗannan salloli guda biyar abinda ake rubutawa a littafin ka salloli hamsin ne Allah ya ce aikin an rage Allah ya ce amma karanci na ba zan rage lada ba kaga Allah wadaran wadda baya sallah Allah ya ce man da'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu khairun minha Allah ya ce yana da abin yana da mafi alkhairin abin da aikata wa man ta'a bi sayyi'ati amma wanda yazo da mummunan aiki fala yujzal ladina amilu sayyi'at Allah yace ba a saka ma waɗanda suka aikata mummunan aiki illa ma kanu amalun sai iya abin da suka aikata shi mummunan aiki ba za a ce a rubanya maka ba iya abin da kai iya abin da za a saka maka da shi kenan Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu je gaban Allah a sa'a to sai Allah ya Allah ya ce innal ladhi farada alayka alqur'ana lalle wanda ya farlanta maka karanta alkur'ani da aiki da alqur'ani duka ila ma'ad zai mai da kai zuwa ga makomarka ma'ana zai mai da kai zuwa filin alkiyama zai mai da kai zuwa ga makwancinka jama'a mun fahimta wadda ya farlanta maka alqur'ani ba shi ne Allah alkur'ani wajibi ne akan kowa karanta alqur'ani da aiki da alqur'ani karanta alkur'ani da aiki da alkur'ani wajibi ne akan kowa sannan karatun da za ka yi na sallah kuma bai ɗauke maka wajabcin karatun alkur'ani da Allah ya ɗora maka jama'a mun fahimta domin Allah ta yi wasu luma uhiye ilaika min alkitab sai ce wa aqimi sala Allah ce utlu ma uhiye ilaika min alkitab kai tilawar abinda muka maka wahayi na littafin alqur'ani sai kuma Allah ce wa aqimi salata kuma ka tsayi da sallah Imam al-Qurtubi yace wannan na sallan bayi ka da wannan utlu da aka maka umarni a ciki jama'a mun fahimta Allah ya ce innal ladhi farada alayka alqur'ana lalle wanda ya farlantar da alqur'ani kanka yace kai aiki da alqur'ani la raduka ila ma tabbas zai mai da kai zuwa ga makomanka waɗansu malaman tafsiri suka ce In innal ladhi farada alayka alqur'ana duka ila ma'ad Allah zai mai da kai zuwa makka duk da an da kai daga cikin garin makka amma fassara wacce malamai suka fi rinjayarwa shine Allah zai mai da kai zuwa ga makomarka duk daren daɗewa da ka koma makomarka kul Allah ya ce ka ce da al'ummanka rabbi a alamu man ja'a bil huda Allah shine mafi sanin wanda ya zo da shari'a wa man huwa fi dalalin mubin kuma wane ne yake cikin bata mabayyaniya wannan Allah shi ne mafi sani huwa a'lamu bil muhtadina Allah shi ne mafi sani wa yake doron san shari'a Allah shirya da mu to sai Allah yake إلى الجنة إلا رحمة من ربك Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kunta tarju an yurka ilayka alkitab Allah ya ce baka taba tsammani ba baka taba fata ba baka taba ji a ranka za mu saukar maka da wannan littafi na alqur'ani ba kamar wani ne yace Allah to dole ka saukar Allah ya ce illa rahmatan min rabbika sai jin kai daga ubangijinka ya sa muka saukar da alqur'ani jama'a mun fahimta dukkan rahamar Allah da Allah ke saukar wa bayi shi ruwan sama rahama ne akan bayi alkhairin ruwan sama bai kai alkhairin alkur'ani akan bayi lafiya da Allah ke ba mu bayi rahama ce akan bayi lafiyar da Allah ya ba mu bayi alkhairin ta bai kai alkhairin alkur'ani da Allah ya ba bayi ba jama'a mun fahimta duk abin da Allah ya saukar wa bayi na jin kai da tausayi da rahama jama'a babu abin da Allah ya saukar wa mutane wadda tausayi da rahamar Allah ta bayyana a fili kololo kan bayi kamar alkur'ani da Allah ya saukar musu amma duk da haka waɗansu suna ganin kamar alkur'ani takuri ne kamar yin addini takuri ne kamar yin addini wahala ne Allah kuma ya saukar da littafin ne domin jin kan bayi in ji shi shine ma'anar wa ma إلا رحمة للعالمين الله يكي من ذن الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله يكي كيف مؤيكوك با كي من ذن الله صلى الله عليه وسلم الله يكي سيجن جنك تانكي jama'a mun fahimta tausayin bayi jin kan bayi Allah ce shine dalilin da ya sa muka aiko manzon Allah jama'a mun gane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace ba mu aiko ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai don tausayin bayi jin kan bayi Allah yasa ya aiko manzon Allah shine Allah yace ar-rahmanu allama al-qur'an allama al-qur'an Allah yace ar-rahman Allah mai rahama Allah mai jin kai kamar wani ne ya ce Allah menene jin kankan sai ce Allah mal Qur'ani sanar da ku alqur'ani da mai inji Allah alqur'ani shine hablul lahil matin duk wanda ya rike alqur'ani ya rike sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tabe ba har abada inji manzon Allah ba zai sabe ba har abada in manzon Allah kuma yace wa ma kunta tarju in yulqa ilayka kitab baka taba ji ba baka taba fata ba baka taba tsammanin za mu saukar maka da wannan littafi ba illa rahmatan min rabbika Allah yake jin kai ne kawai daga ubangijinka yasa muka saukar maka da alqur'ani fala takunanna zahiran lil kafirin ay fala takunanna mu'inan lil kafirin Allah ya karka yadda ka zan mataimakin kafirai jama mun ji karka yadda wala ta kunanna zahira lil kafirin Allah ya ce bisa wannan gata da na maka bisa wannan baiwa da na maka wannan tallafi da agaji da na maka jin kai da alkur'ani rahama da muka saukar maka Allah ce karka zan cikin masu taimaka wa kafirai in ji Allah duk guguwar da ta taso kar a ganka tawagan kafirai jama'a kuna ji karka da a ganka a taugan ne duk yadda su allo kar a ganka a taugan ne ba abinda annabi nuhu ya gaya wa ɗansa ba kenan ya ce mishi irkaf ma'ana ya bu ya ce mishi ɗana irkaf ma'ana ka zo ka hau jirgin nan tare da mu mu musulmai wala ta kun ma'al kafirin kar ka zama kar ka zauna a cikin tawagar kafirin wannan yana daga cikin yana daga cikin kara da za ka yi wa Allah yana daga cikin kara da za ka yi wa addinin musulunci fala ta kunan na zafira lil kafiri Allah ya tsabta ce sai Allah ya ce wala yadhunnuka an ayati la an ba'da min wa ta'ala rabbi wala wala ya suddan naka an ayatin lahi ba da ifin zilat ireka Allah ya ce kar kuma kabari su kautar da kai ga harin ayoyin Allah ba da ifin zilat ireka bayan an saukar maka da su bayan ka samu wahayi na alkur'ani bayan ya bayyana maka ga shiriyar Allah Allah ya ce da manzan Allah kar ka yarda su kautar da kai daga wannan tafarki yanzu wannan umarnin ya tsaya a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare ko ya shafe mu ya shafe mu fala ya naka an ayatin lahi ka yadda su kautar da kai ga barin ayoyin Allah ba da unzilat ilaika bayan an saukar da su zuwa gare ka wad'u ila rabbika kuma kai ta da'awa zuwa ga ubangijinka kai ta kiran bayin Allah zuwa ga Allah jama'a mun gane duk inda ka ji da'awa ana kira ne zuwa ga Allah mai da'awa bayi kiran bayin Allah zuwa ga maslahar kansa amma kontrakin da ke tsakanin mai da'awa da mahalicinsa shine ya kira bayan Allah ya kulla alaka tsakaninsu da mahalicinsu shi kuma idan ya koma zuwa ga Allah Allah ya biya shi wajen ila rabbi ka yi kira zuwa ga ubangijinka wala ta kunan na minar mushrikina kar kuma ka sake ka zama daga cikin masu shirka da Allah jama'a mun ji sai Allah ya ce wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa Allah akbar كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر الله يكيكم كرك بوتا ما وني أبن بوتا تارد الله معنى كرك بوتا ما وني كوما باين الله كنا بوتا الله كما كريكي وني كوما باين الله الله يكي كرك هكا لا إله إلا هو أي با وني أبن بوتا دقسيا كوما باين الله kullu in halikun illa wajhahu komai zai halaka idan ba fiskar Allah ba ma'ana babu abin da zai rage a bayan kasa idan ba Allah ba kullu man alaya fa duk abin da ka ganshi a bayan kasa Allah ce zai ɗaiɗaice ya lalace wannan abin zai zo ya kare wata rana Allah yake babu abin da zai wanzu idan ba Allah ba kaga kenan duk wanda ya rike wani abun da zai ya yayi asara a rayuwa shi yasa annabi Ibrahim idan ya kalli rana ta fito in ya ga rana ta bace sai ya a la uhibbul afilin inda wata ran bayi nan annabi Ibrahim ya ce ba zan rike shi ubangida ba eh haka ne mana duk abin da za a wayi gari bayi nan annabi Ibrahim ya ce bai dace ya zama mai gidana ba bai dace ya zama abin bauta na ba dole in rike wadda ba ya bushe ba wa tawakkal ala alhayy ladhi la yamutu Allah yake wa tawakkal ala alhayy ladhi la yamut ka dogara garayayyen nan da baya mutuwa wa kiran na ɗauka shugaban ƙasa ne Allah hayyul ladhi la yamut shine Allah shugaban kasa yana mutuwa gwamna yana mutuwa babanka zai mutu mamanka za ta mutu annabi a hadisi ya ce mutuwa ma za ta mutu Allah ya ce ka dukara garayayyen nan da baya mutuwa duk abin da rike kuma bayan Allah ta suke rishi ne ka kama gani wannan ita ce wasiyar da Allah ya rufe suratul kasas kar ka rike komai da Allah ba Allah ya ce komai zai fushe abin da zai saura Allah komai zai fushe abin da zai saura Allah ba kana da 'ya'yanka ba za ka mutu idan kana ganin kana da babba ko waɗansu da za su riƙe za su iya a ritsa da su su mutu amma idan ka bar su a tafarkin Allah Allah zai rike maka su tunda wadda ka bar su gare shi baya mutuwa dan aljanna ran da zai mutu ran da zai bar duniya al-imam ibnu ya yace mafi girman abin da mutum ya fi damuwa da shi in zo mutuwa abu biyu ne ko jinya ne ta kama shi har shi kansa ya fara ɗebe tsammanin jinya zai rayu to babban damuwansa a duniya abu biyu abu na farko idan ya mutu ya da su kare da Allah abu na biyu ‘ya'yansa da ya bari ƙanana in ya mutu yayi da su ba abin da ke damunsa a ransa ba abin da ke kai kawo a ransa ban da waɗannan abubuwa guda biyu idan ya tuno mutuwa sai ya tuna yaya zai isa lahira idan ya tuno duniya kawai abin da yake tunawa waɗannan yara da ya bari a goyi wannan yaro da ya bari a nazari wannan mai shekara uku mai shekara bakwai in ya mutu ya yi su kare Allah sai ya turo mala'ika ce ka je ka kwantar mishi da hankali فتنزل عليهم فتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله أكبر نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Allah ya ce, Innan na kalu rabbul Allah sun masu kamu waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinmu, ma'ana Allah shi ne abin bautanmu, ba mu da wani abin bauta kuma bayan Allah sun matsa mu sannan suka yi tsayuwan daka akan wannan akidar ta tanazzalu alaihim mala'ika Allah yake mala'iku za su sassauko gare su lokacin da su bar duniya sai su ce musu Allah ta kafu wala ta hazanu kar ku ji tsoron zuwa kiyama kar ku yi bakin cikin abin da za ku bari a duniya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku dai bishir kawai ku yi bishara da abin da kuka kasance ana muku alkawarin sa dama an ce in kun tsaya akan kasan ku akan addini akwai tanadin da aka muku to kawai albishirin ku da abin da aka muku tanadi nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibantan ku a duniya mu ne majibantan ku a lahira ma'ana duk kai ka wanda kai a duniya muna tare da ku to duk inda za a furmu a lahira ma muna tare da ku fitar da hankalin ku kun ji abin da za su gaya musu ƴaƴanku da za ku je kwantar da hankalinku nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne ku za mu kula muku da ƴaƴanku cikin izinin Allah a duniya a lahira kuma ku za mu ba ku tallafi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abin da ke sha'awa an muku tanadi wa lakum fiha ma tad'una duk abin kuka yi da'awa kuka ce a baku da a baku nuzulan min gafurir rahim walima za ku ci daga Allah mai gafara ne jin kuma dai walimar Allah ai za ka sha nuzulan ai liyafatan min gafurir rahim za a muku liyafa ne daga mai gafara wanda ya bar duniya lafiya kenan hatta bayansa haka Allah ke tsare shi. har bayan ka Allah bai bari su walakanta ba Allah ya yi alƙawarin wannan Allah ya yi alƙawarin har bayan ka Allah bai bari su walakanta ba ba mun karanta a cikin suratul kafi wani mutum ne bawan Allah ne ya tsaya ya bauta ma Allah tsakaninsa da Allah ya bi Allah tsakani da Allah babu sakin shi girma ya kama shi ƴaƴansa guda biyu wannan bai wuce shekara goma ba wannan bai wuce shekara sha biyu ba sai jinya ya kama wannan mutum da ya dubi yadda rayuwa take ya dubi yadda jiki ya mishi nauyi ga dukiya a hannunsa yaran ba su mallaki hankalin da zai ɗauki dukiya ya basu bai da wani amintacce da zai ɗauki dukiyar nan ya ɗauka a hannunsa wannan mutumin sai ya ɗauki dukansa da cebir ɗinsa sai ya je ya karce kasan katangar gidansa sai ya ɗebi dukiyan duka sai ya disne a ƙasar katangar sai ya dawo da ƙasa sai ya rufe sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya ce Allah idan ƴaƴana suka kosa Allah na bar maka amanar su Allah kai ka san yaya za ka yi su amfani su, Allah sai ka yi amanar lokacin da wannan yara suna rayuwa ba su balaga sun kai hankalinsu ba yau da gobe katanga ce ta karye za ta faɗi Sukutun da guda Allah ya taso da annabi Musa da idir ya ce su zo su yi gyaran katangar ba ma malamai aka turo ba annabi Musa da annabi kidir kidir magana mafi inganci kidir annabi ne ba mutanen anguwa ne Allah ya ce ku taimake su ba yaran da a musu leburanci ne Allah ya ce wadda za su yi leburanci, da kidir da annabi Musa yaran ba su balaga ba kalle ka sai ma wani abu suka yi ba su ma balaga ba alƙalami ma bai fara rubutu a kansu ba wallahi in ku taimaki Allah Allah zai taimake ku aka zo aka gyara katanga lokacin da annabi Musa da Khidir suka shigo suka ga katanga ya karya Khidir sai ce mu gyara wannan katanga bayan sun gyara kuma sun nemi mutanen alƙaryar su ba su liyafa su ba su abinci su ba su masauki ba su ba su ba sai suka gyara sai annabi Musa ya ce a to ai ya kamata mu nemi mai gidan nan ya biya mu sai ya ce to yanzu da tafiya tsakanina da kai ya kare amma bari in baka labarin sirrin waɗannan abubuwa da kai baka sani ba da ya zo ba shi labarin katangar da suka gyara sai ya ce mishi wa ammal jidaru فأراد ربك أن يرضى أشدنا ويستخرج كنزنا رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله يسوى أما الجبال أما wannan katanga da annabi Musa da Kidri suka daga ta fakanat ko wa ammal jidaru fakana libulamaini yatimaini fil madinati katangar ta waɗansu yara ne marayu guda biyu a cikin wannan garin Wa'amal annal jidaru wa kana bi gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma Allah yace kuma a katangar da zaka fadi akwai taskar dukiyan waɗannan yaran Allah yace kuma marayu ne fa arada rabbuka in ya buluga ashuddahuma ubangijinka yana nufi yaran su ƙosa su kai karfin su wa yastakhrija kuma su zo su kwashe kuɗinsu? to idan muka bar katanga ta kudi Allah ya ce mutane za su zo su yi warwason kudin ne muka turo annabi Musa da Khidir muka ce su zo su gyara katangar kamar wani ne ya ce Allah to wai yaran nan me suka yi haka aka musu wannan gatan Allah ya ce wa kana abuhuma saliha Allah ce gaban su salihi ne kaji alfarman ubansu suka ce ka zauna kana bata lokacinka ga zuriya tududu a bayanka za ka yi ma Allah abinda zai tallafa wa bayanka har bayanka har iya ƙarshen zuriyarka Allah ba zai tsirita maka su ba me dalili Allah da kama yaran nan gata suna marayu ta turo annabawa su zo su yi musu aiki Allah ya ce wa kana abuhuma salihan su musulmi kwarai ne inji Allah kaji kirkin ubansu suka ci alfarmansa ga wannan mata da ake ce mata hannatu duk da sunanta bai tabbata cikin alkur'ani ko suna cewa sunanta hannatu ba mamar na na maryama ga labarin a cikin suratul ali imran ita ce kakar annabi isa shekara da shekaru ta yi ba haihu ba wata rana sai ta ga wata kaza da 'ya'yanta tana tana idan hatsi tana dinka musu sai ce oh Allah ni ma ka bani da mana in yi Allah in yi renon ɗana ya bika. Allah ka bani da mana in rene shi in yi renon ɗin Allah ya bika. ka san Allah da jarraba sai ya ta juna biyu lokacin da mamar na na Maryama ita Hannatu ta ganta da juna biyu sai sai alwashi ma Allah إذ قالت امرأة عمران إن رسلتنا في بطن محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم الله يسير Iskalat imra'at Imrana lokacin da matar Imrana ta ce, "Haka ne ko? Rabbi ya Allah, inni nazartu laka ma fi ni muharraran Allah, na maka bakance na maka alwashin abin da ke cikin tsina abin da ke cikin haɗin nan muharraran ai atiqan khalisan min shawakil dunya li ibadatika dace Allah in da yake cikin nan Allah na baka kyautan sa na maka alƙawari na ƴantar maka da shi ba zai mun wanki ba ba zai mun aika ba ba zai mun cefane ba Allah ɗin kawai sai zai bi Allah na maka alƙawari fa taqabbal minni Allah ka amsa mini innaka anta samiul alim Allah kai ne ji ne Allah kai mai ilimi ne ba ta yi kyautan ɗan ma Allah

فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله هذه ولي كسياك الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يتسمى وضعتها لوكة تحيث والنيئة sai ta ga ya mace qalat rabbi tace ya Allah inni wa ba'atha unsa Allah gashi na aike ta mace ai in ka dubi yadda tayi roƙon yadda tayi alwashin tana fatar Allah ya ba ta ɗa namiji ne ai sunna da ta zo aiwa ka aiki a mace qalat rabbi tace ya Allah inni wa ba'atha unsa Allah ga shi ya mace na aiki. wallahu a'lamu bima wada Allah ai Allah shine mafi sanin mai ta haifa walaysa zakaru kal unsa tace amma Allah kuma ka sani kazar kazar din ce, ba daidai yake da ɗan namiji ba wa inni sammaituha maryama na rada ma yarinyar nan suna maryama wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah ina nema mata tsari a wajenka da zurriyarta da shaytan jefaffe ku ji Allah sai ya ce fa balaha rabbuha bi qabulin hasani Allah sai ya karbi wannan wannan kyautan karɓa a cikin karanci wa hana batan hasanan Allah ya tayar da yarinyar tashi mai kyau wa kafalaha zakariya annabi zakariya shi ya rene shi ma ganin irin abin da Allah ya mata na karanci da baiwa ya sa ya roki Allah ya bashi ya haya to wannan yar da aka yi alkawari da Allah ba ga yadda ta zama ba ita ce mamar annabi isa ita ma siddiqa ce rank ɗinta ɗaya da sayyidina abubakar siddiƙa ce wata rana kawai ta ɗan fita daga cikin masallaci inda annabi zakariya yake lura da ita ta ɗan fita bayan gari waɗansu malamai suka ce ta ke sai wanka ne a a ta ke tafiya bukatun ta ne to a lokacin Allah kuma ya nufi za a hura mata annabi Isa sai turo mala'ika Jibril ya same ta lokacin da mala'ika Jibril ya tinkaro ta fata masallala ha basharan sawiya sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa lokacin da ta hango shi yana zuwa قالت تتشي قالت قالت تتشي inni a udu bin rahamani in kun tafiyan ina neman tsarin Allah mai rahama da kai in kana tsoron Allah in kun tafiyan in kana tsoron Allah kuma karka su in garki to ba an yi sa'an ya ba an yi sa'an ya daga can ta an goshi bayan gari ta ce mishi ina neman tsarin Allah ya ban kariya daga kai in kana tsoron Allah kar ki so yanzu da ake zina a 'yan mutane a kofar gidajen uban su haka ne hmm. to kaga fatan alheri da uwar ta kai ta ga yadda ita ka zama to amma yanzu wallahi za ka yi mutum ɗansa tun na shekara biyu damuwansa ɗan kawai zama farfesu haka ne inda za ka bincika zuciyar uban bayi da wani abu a da ke zuciyarsa da ke janin yake da buri na ɗanye alaƙa da Allah shi dai samu tun yana ƙoƙari shekaransa bakwai iya turanci ya yi ƙoƙari ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya kaza shikenan yana 18 19 to 20 years yaron ya je fara shan giya ba du am ka abun ba kenan Allah ya kai su ba su kana kallafin mu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin